ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا سافية الهميس biyar ga watan zulhijja ba da hijiratin nabi sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina shekara biyu, daidai da sha biyar ga watan bakwai 2021 mana nan har yanzu dai a cikin layalin ashir kwanakin da allah mai girma da yi rantsuwa da su wal fajiri wa layalin ashir a yanzu muna cikin kwanakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam a cikin kwanakin duniya gaba ɗaya babu kwanakin da Allah ya fi son aiki na gari a ciki fiye da waɗannan kwanaki wanda ya tsara kwana biyar su kare ki muna maraba da kwanakin da a cikinsu akwai yawmu arafa ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairu du'a du'a mai arafa mafificiyar addu'a addu'ar ranar arafa zuwa ranar litinin kenan da iznillahi ta'ala a cikin ranakun har yanzu akwai a'zamul ayyam inda Allah yawmun nahar ranar idi to Allah mai jama'a da kuka muke roƙo ya da mu fi duniya wal akhirah cikin kwanakin har yanzu akwai ranar da Allah ka yanta bayi daga wuta har yanzu ita ce ranar arafa kuma sai dace karatunmu a cikin manasikul hajji wal umara za mu tashi akan alwuqufu fi arafa bayan mun ɗauki al ila arafa alhazai sun kwana a muzdalifa sun yi sallan asuba sun tsaya sun yi addu'o'i wannan ranar yaushe kenan ranar sallah ke ko daren sallah ranar tara ga wata kun kwana a nan muzdalifa to da kuka kwana a muzdalifa za ku ƙara zuwa mai nake ko kuma muka dawo baya kaɗan zai zama daga ranar takwas kenan sun kwana a nan mina sun yi salatu zuhu salatu al'asar salatul maghrib salatul isha zuwa salatul subh sun samu salloli biyar masu sallah raka'a hudu masu a hudu an mayar da su raka'a biyu sunan sun kwana a nan mina da shine malik ke ce mana alin tilaqu ila arafa idan rana ta fito sai alhazai su bar mina su tafi arafa imma suna kabarbari ko suna talbiya duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi haka kuma babu wanda yake musu inkari sun suka je za su sauka a arafa sannan kuma a haɗa sallan azhar da la'asar jam'an wa qasran liman zai khutuba yaktubu al-imamu khutbatan tunasibu al-maqam liman zai khutuban da ya dace da wannan gurin to kaga ita ana fara khutuba tukunna ثم يصلي بالناس الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر sannan ai sallan azhar da la'asar. amma ya ake yi bayan an yi kutuba wa yu'azzinu a azanan wahidan za a yi kiran sallah Kinan ita sallah a arafa ta dan bambanta da na juma'a kadan na juma'a kaga za a fara kiran sallah sai a zo a yi me in an fara kiran sallah sai a yi kutuba sai a yi iqama sai kuma a yi sallah to amma na arafa ba haka yake ba na arafa za a fara ba. sai a yi kiran sallah sai a yi iqama sannan a zo a yi sallah kuma wala bai na kuma shai'a babu nafila tsakankanin sallolin guda biyu tsakanin azahar da la'asar idan baka samu kayi tare da imam ba fali sallihi ma ka ka wahdahu to sai kai sallar kai kadai aw ma'a man hawlahu min amsali ko kuma ku da ba ku samu sallan ba sai ku taru sai ku yi sallan a samu guda ɗaya mutum ɗaya muku jagoranci na wannan sallah ke to alwuqufu fi arafa tsayuwa a arafa arafa za ka samu ba wai magana ne nan mulki ɗaya mulki biyu a'a magana tana da yawa wasan ko ka taɓa ganin wannan littafin ban ban in ba a nan ba ahkamu arafa hukunta hukuncen arafa dirazatun fiqhiyatun hadisiyatun hukunce hukuncen ranar kawai arafa mana akwai hukunce hukunce masu ɗumbin yawa ke to yana karanto daga fihiri mu ji abin da malam ya dunkula mana shi a cikin wannan littafi na abu abdul ila salih ibnu muqbil abu abdul ila salih ibn muqbil to yayi maganganu da yawa akan arafa da hukuncin hukuncin arafa malaki muqaddima limadha summiyat arafa bi arafa wai me yasa ake ce mata arafa me sunan ma me yasa aka sa mata arafa sai arafatu fil qur'an inda arafa ta zuwa cikin qur'ani Allah ce fa idza afattum min arafatin fadhkurullah babu ma warada fi fada'ili arafa falalolin arafa abu na hudu babu fadli waqfati arafa yawmil juma'a in ya dace ranar juma'a aka yi tsayuwan to na ranar ta fi kowace ranar. sannan kuma hukumul wuquf bi arafa hukuncin tsayuwa a arafa wannan rukuni ne duk wanda bai samu tsayuwan arafa ba kalas ba shi da tsayuwan ba shi da aikin haji sai babu wuquf bi arafa wa mukhalafati ahli jahiliya da kuma yadda musulunci ya zo saba wa mutanen jahiliya sai ka mana hadisin jabir al yawmi arafa Hadisin jabir Ibn abdullah dogon hadisin nan da mala albani ya littafi akan shi sai ce al-iktisalu qabla dhahabi arafa in ka samu dama zaka iya wanka dan zuwa arafa sai ce adabu mustahabbat lil bi arafa me ake so ka me tsayuwan arafa yayi ladduba hal yushtaratu lil wuqufi tahara wai shin lalle sai kana da sarki ma zaka tsaya arafa ba lalle bane sai ce bidayatu waqti al wuqufi bi arafa yaushe ake fara tsayawa malam zai ga mana nan bayan zawali kenan hada sallan azhar da al'asr sai ce babu rawahi yawmi arafa yaushe ake tafiya ma arafa din ne sai rana ta fito kama abubuwa sun fara caccanjawa za a samu tun ranar takwas wayansu alamai suke barin mina su tafi arafa tun kafin asuba ta yake babu ma yuqalu fil wudu'i min mina ila arafa to daga mina zuwa arafa me ake faɗa sai ce babul jam'i baina salatayn bi arafa Haɗa salloli guda biyu a arafa sai ce hukumul jam'i li ahli makka to idan kai ɗan garin makka ne shin kana da dama ka hada tabbas kana da dama ka hada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makka ne kuma ya haɗa sallah to sai ce ba hal yujharu bil qira'ati fi salatay adh wal asr fi arafa ana bayyana karatu ne ko a boye ake musamman ya dace da ranar juma'a ana koyi karatu ne domin azhar da al'asr ake sai ce babu fi salati taqawu fi arafa to ana nafila ko ba a yi mawdi'ul wuquf ayi na ake tsayawa arafa din hukumu su'udil jabal ina hukuncin wai kace sai ka je ka hau jabalur rahma can koli koli babu kaifiyatil wuquf ya ake tsayuwar alwuqufu ala dabbati bi arafa to shin ya halatta kai ka zauna akan mota ko ka zauna akan dabbar ka a arafa ba lalle ka tsaya ba ke mana ana cewa tsayuwan arafa ba wai lalle sai ka tsaya ba ke in dai kana cikin filin ko a kwance kake ana ce dai ka tsaya a arafa sai ce ba hal yusannu lahu al buruz lish-shams wai shin lalle sai ka fita cikin rana kwalleliya hukumu talbiya bi arafa hukuncin talbiya a arafa addu'a fi arafa addu'a a arafa rabu ne inda addu'a daga hannu a lokacin addu'a asbabu ijabati du'a to me zaka yi Allah mai jima da kuka amsa maka addu'o'inka sai kuma hukumu sawmi yawmi arafa lil ha hukuncin azumi ga wanda yake alhaji a can arafa ba ba shi dama ya azumi ba kai da baka je ba kai kake da dama kake da wannan falalan kai azumi kuma bayan Allah da yawa sun fara azumi tun farkon zulhijjar ne ba wani yana na yana cin dumame dumame da ruwan litton bayan Allah kuma suna ci gaba da azumi tun farkon watan ba za su tsaya ba sai ranar arafa lalle ni ma kamata in ɗan yi hoɓasa in bi ku a baya ke kamar shi da yake can ranar arafa wannan azumin da in kai shi Allah zai kankare maka kurakurai shekaru biyu ban da shi a ciki annabi sallallahu alaihi shi da kanshi ya tsaya arafa amma bai azumi ba to wannan hukuncin ya shafi wanda ba su aikin haji ke wakul insirafi min arafa yaushe ake barin arafa sai rana ta faɗi ke <coughs> sai ce hukmul baqa fi arafa ila gurubi shams ina hukuncin ka tsaya a rafa har sai rana ta fadi wannan wajibi ne to sai ce hukumu man iktasara bil wuqufi ala al-layl ina wanda ya latti bai je arafa da wuri ba sai tsaya da daddare babu laifi in dai kafin fito alfijir ranar nan goma a yi wanki yayi kuma ya samu aikin hajji ya ce babu al'amuri bi sakinati inda al-ifadati min arafa annabi sallallahu alaihi wasallam umarni nutsuwa nutsuwa lokacin da suka taso eh zuwa arafa daman daga yana ce ta zuwa zuwa arafa daga mina zuwa arafa daga arafa kuma sai a ƙara ina muzdalifa Ishi babu inti babul intizari zihabi zihami qabla al don akwai cunkoso kaɗan saurara kaɗan yace man lam arafa hatta tsala al wanda bai riski arafa ba har al ya fito ranar sallah kenan kala aikin hajji ya wuce shi amma da zai iya zuwa a ce alfijir yana fitowa karfe biyar shi sai sauka a filin arafa karfe hudu da minti hamsin da tara tsara minti ɗaya ke na alfijir ya fito to shi ke na samu aikin hajji amma sai yana shigowa kawai aka ce alfijir ya fito ce inna lillahi wa inna ilaihi yanzu sai dai mai da umara kawai amma aikin hajji ya wuce shi hukumar man fata hulwu sai na hukuncin wanda tsayuwan arafa ya wuce shi mana ba shi da aikin hajji aiwon arafa shine asalin damun samun damun aikin hajji hal yalzamu man fatahu al-hajj al-qada min qabil in ka tafi sai kuma baka samu dama ba to shin shekara mai zuwa sai ka koma karama hal yalzamu man fatahu al-wuquf al to baka samu tsayawan arafa ba lallai sai ka yi hadaya ne wani babi da bai ce idan aqta annasu fa waqafu fi ghairi mai arafa idan aka yi kuskuren kirgi sai aka tsaya ba ranar arafa ba kamar da mu a Najeriya ka samu al'amuran namu dai na lillahi wa inna ilaihi to sai aka yi kuskuren kirgi ba tsaya ranar arafa ba ya za a yi kenan yawmu arafa lailatuhu ba'dahu to shi ranar arafa daren shi yana bayan shi lailatahu ba'da min mawaqifi salafi fi arafa to yanda magabata suke a arafa yadda suke da cikin tsoron Allah da addu'i, sai kuma qasa'idun fi arafa wasu waƙe-waƙe da aka yi musamman akan arafa sai ahkamun amma hukunce-hukunce na gaba ɗaya na arafa ko kuma ta'arif bi ghairi arafa to kaje ka tsaya wani guri kuma ba arafa ba sai ka al-ahadithu da'ifa wal mawdu'a hadisai da suka zo masu rauni da kuma hadisan ƙarya akan arafa sai almaraji sai alfahani wannan shi abin da wannan malam ya tattaro mana ahkamu arafa wannan ga ɗalibin ilimi ke shi ne zai san me ake amma ba ɗalibin ilimi ba kala sai ga kama ana ɓata mai lokaci da ma material rubutu ne wannan a duniya irin littafin nan a duniya ba shi da yawa kuma kai sake a net ka gani ko malami nawa ya rubuta akan arafa Allahu alam zai zama kamar shi ɗin ne ma dai akan arafa ranar arafa da hukuncin hukuncin arafa to rana ce ta addu'a kamar da malam zai gaya mana matsala ta 68 Maliki sun mayan yantariqu ila arafa yanzu an bar ina kenan mina sai a taho arafa fa yaqifu inda sakarat asfala jabal rahma sai ka tsaya a gurin dutse ƙasa da jabalun rahma kaga ƙasa bai ke lalle ka hau dutsen ba in ta yassara lahu zalika in hakan ya sauƙaƙa wa illa fa arafatu kulluha mawqifu in ba ka ba kuma ko ina da ina a arafa gurin tsayuwa ne matsala ta 69 casa'in ok azzabuhu wan nahar mun gama arafa kenan ranar arafa rana ce ta addu'a khairu du'a du'a yawmi arafa haka nan tana fuskantar mu nan yan kwanaki kaɗan wa khairu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa to mun gama arafa in an tsaya arafa sai a tsaya a ina sai a dawo muzdalifa a muzdalifa za a yi sallan magariba da isha an yi tsaya an yi sallan magariba da isha an kwana a gurin har gari ya waye to za a yi sallan asuba a gurin a tsaya a yi addu'a to daga nan sai a ɗunguma kafin fitowar rana sai a ɗunguma zuwa mina don a yi jifa in an yi jifa sai a yi yanka an yi yanka sai a yi aski bayan an yi aski sai kuma a je makka a yi tsawafu al'ifaba to ranar aikin aikin ranar ya ƙare ke sai a koma mina a kwana kaga mun shiga ranar sha ɗaya ke yanzu sha ɗaya sha biyu sha uku abin da ya rage kawai shine jifa sha ɗaya sha biyu sha uku to jifan kwanaki uku kuma jamarorin daman guda uku ne ya za ka jefi jamara ta farko da tsakon kwani bakwai jamara ta biyu tsakon kwani bakwai jamara ta uku tsakon kwani bakwai don ka gaggauta zai zama ka jifa da tsakon kwani arba'in da tara in ka jinkirta da tsakon kwani saba'in ke azzabu wallaha yanka ko kuma soke dabba abin da ake sokewa raƙumi kenan ko tabuwa. matsala ta casa'in da biyar sun maya manhar sai ka je kwata to ana gurin da ake yanka kenan fi mina a can mina kenan bayan haru yau. sai ka je ka soke dabbar ka wa hada huwa sunna wannan ita ce asalin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka taka ka je amma zamani ya kawo mana sauki sauki tun da daman duka an taɓa ne mu ba ma son aiki ba ma son wahala to a yanzu za ka iya biyan kuɗinka kawai ta banki to su banki kuma za su ɗauki nauyin yanka maka hadayarka kamar jaiz bank tun daga najeriya ma ana iya biyan kuɗin sannan da wasu bankuna kuma a can saudiya za ka je ka biya to sai a baka tikiti insha allahu a ranar za a yanka maka da malam malam ya ce ana wannan matsala ce sabuwa aiko manzo Allah yana biyan kuɗi a shi tiket a sabuwar matsala ce kuma tauƙiri ne wakilci ne kuma an samu asalin wakilcin daga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annan sallallahu alaihi ya soke tagoyi sannan ya wakilta ali ibn abi talib cewa ya soke mai sauran to ga wannan wakilci ne daga nan aka samu hukuncin in ka biya kuɗi shikenan amma da zaka iya zuwa da kanka tunda daman mai kaje ka yi aiki to shikenan yi aiki mana sun ma ya atil man hara fi mina fa yanharu hadiyahu wa hadha huwa sunnah kuma babban abin da ake bukata wajen yankan shine wallahi ta'ala lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين sannan ga kabarbari ga addu'a ga zikiri masha Allah kenan yankan da ake yi akwai abinda Allah yake bukata mu samu akwai ikhlasi qul inna salati ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين مسألة كتفئن لشدا ولكن يجوز له تياها لك أن ينهر في أي مكان آخر من منى يا لك كما أينانك ينك دفرك amma yanzu tsare-tsare ba za a taɓa barinka ka yanka dabba ko ina kake zuwa ko da gurin zama a mina ko ina ka zo za ka iya zama gama yanzu fa ina an yi tsare-tsare an fitar da hanyoyi dole-dole sai dai ka tafi hema amma da kawai ana iya zama kara zubi haka Gama yanzu dole-dole da tsare-tsare musamman kuma lokacin corona ce duka-duka mutum dubu sittin ne za su yi aikin hajji Gama euro 2021 kam stadium shi nan a makil a cike babu corona a gurin corona dai sai aikin hajji sai kuma wajen ibadu shi ne ake samun korona. amma a kasuwanni ma babu korona ko daga wannan dai akwai kirki da aka kulla kullalle ne ya fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wa kadhalika fi makka to haka nan ma a makka zaka yi yankan ka kaga kenan yanka imma a makka amina shi masu shine mafifici ko kuma amina ko kuma aina ko ina ka samu a makka li sallallahu alaihi wasallam qad nahartuha huna annabi sallallahu alaihi wasallam yace na yanka anan wa minan kulluha manhar to amma mina gaba ɗayan ta ko ina gurin yanka ne wa kullu fijaji makka tariqun duk hanyoyin makka ko ina ka bi hanya ce wa manharun kuma gurin yanka ne to fanharu fi rihalikum annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowa masauki masaukin kawai yanka ba za ka ce lalle sai gurin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka kai ma a gurin za ka yi ba ya ba ya bude kofa mas'ala ta 97 wa sunnatu wani ce sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kabe dai malai na dage mana akan sunna sunna sunna yaya manzan Allah yayi kai ma kai haka sallallahu alaihi wasallam an yazbaha kai yanka auyan hara yadi ko ka soke dabban da hannunka in ta yassara ku. in za ka iya in ya sauƙaƙa Da sai yanzu hukumar saudiya sun ɗauki ma'aikata oba oba aikinsu kawai kenan eh, aikinsu kawai kenan a yanka a fede a gyara nama iyakaci kawai kai dai aikin ka shine mai tafiyar dabba a cikin minti uku hudu fete har an fede dabba ba irin wai masu fiɗan nan ha suna da kayan aiki oba sosai cikin minti uku hudu fit an gama ta to kaga kenan in kana da dama ka yanka da hannunka amma ba haka ba kamar za ka dan bata muku lokaci kawai za su yanka bismillah allahu akbar fi fit ke shikenan har an fito wa illa amma idan baka samu dama ba ana ba anhu ghayrahu ka sa wani daban yayi maka kamar yadda aka samu ma'aikatan yanzu kaga sauki ne mas'ala ta 98 wa yazbahuha wajen yankan ya za ka yi mustabbilan biha alƙibla za ka fuskantar da ita alƙibla mana gurin da muke fuskanta mai sallah ke fa uha, ala jani al-aysar za ka kwantar da ita gefanta na hagu gefanta na hagu wa yada'u qadamahu al na ala jani al-ayman sannan kuma za ka sa kafarka ta dama a akan gefenta na dama ka danne sosai don kada kasance sai motsi kuma ta gudu ka danne ta sosai sannan kuma sai ka yanka wannan daga kan saniya kenan har zuwa ƙasa su ne ake yanka suke matsala ta tisa'in da tara wa ammal ibulu amma shi raƙumi fasunnatu an yanharaha sunna shine ka soke wa hiya qa'imatun tana tsaye ma'qulatul yusra wani aka mata da baibai kafarta ta hagu an daddaure qa'ima tana tsaye alama alama baqiya min qawa'imiha tana tsaye akan kafafuwan da bai saura kafar hagun an ja an daure to tana tsaye akan kafafuwa uku kenan da shi kenan sai a samu sai a koke to kaga mutum ba harkan shi bane ya za ka yi ka soke raƙumi akwai an samu aikin su kawai kenan su sun san yadda suke sokewa sai ka samu a ƙanƙanin lokaci ƙanƙani sosai ya iya soke raƙumi goma ashirin talatin amma kai an ka yanzu ya za ka yi ta soke raƙumi zai wahala wa ku ha ƙibal alƙibla fuskanta tana fuskantar alƙibla. to kenan in raƙumi ne sai ka soke shi in sa ne zuwa ƙasa zuwa akuya abin da zai Allah ce fa mastaisara min alhadi mu duba su waye za su yi hadaya kenan aikin hajjin kala uku ne akwai tamattu ka fara umara sai ka zo kai aikin hajji to in kai wannan fa man tamatta bil umrati ila alhajji fa mastaisara min alhadi zaka bada abin da ya sauka na hadaya sai kuma wanda ya kirani ya hada aikin hajji da umara a cuɗe a wuri ɗaya to shi ma zai yi hadaya amma wanda ya aikin haji tilo shi babu yanka a kai shi da fatan mun gane waye zai hadaya waye ba zai hadaya kar ka zama kamar wani fiye da shekara goma sha kenan wai yake tambaya wai da Allah shi yanzu yin aikin haji wai zai yi hadaya ne sai ka tambaye shi to a ah, ya lati to ai sai an san wani irin aikin haji za ka yi a madina fa ya je ziyara wajen kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya bar kasar ki kenan kuma ba hauke ni da hauke yake tambaya shi to ya alaji ai sai an san wani irin aikin hajji za ka yi wai tambayan da yake min ni yake tambaya ba wani kuma an bani labarin ba wai aikin hajjin kala nawa ne wai aikin hajjin kala nawa ne billahi alladhi la ilaha illa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ya san me me zai je yi kuwa wallahi bai sani to kada ka zama irin shi sai ka je can kuma ka fara fafutuka kaga ma dai Allah yana nufin shi da ne alkhairi har Allah ya ce buɗe baki ka tambaya ma to kafin ma ya samu aikin hajji to kana ka gane akwai aiki amma yanzu hukuma ma masha Allah suna ɗaukar malamai enough kafin a tafi in dai ka sa hankali insha Allah insha Allah za ka fahimci aikin hajji daga farkon shi zuwa kashe. za a muku bita kowane malami a bashi topic da zai tiritin ɗin shi to sannan kuma an tafi har yanzu kana da dama ka mai tambayoyi har a can har yi muku jagoranci in an je guri kaza ce za a yi kaza a nan za a yi kaza a nan to kaga masha Allah barakallah matsala ta ɗari wa yaqulu inda zabihi aw nahar to lokacin yanka ko soke dabban nan zaka ce bismillah wallahu akbar اللهم إن هذا منك ولك اللهم تقبل مني بسم الله تاكنا الله أكبر اللهم إن هذا منك ولك بيوكنا أبوكنا في اللهم تقبل مني كانت تكتن أدوان ينكاكي duka muka iya wannan addu'an ku eh ka sai a hankali fa mun yi da bismillah Allahu akbar sauran dai sai a hankali to kaga shi ba wani addu'a ce cancancan mai wahala ba ce Allahumma inna hadha minka wa laka Allahumma bai kenan inna hadha minka wa laka sai Allahumma taqabbal minni matsala ta ɗari da ɗaya waqtu dhabhi lokacin da ake yankan mhm, asalin ranar da ake fara yanka shine ranar sallah su a can ba lalle sai liman ya yanka ba hmm? kawai amma an fi so ya kasance kai yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da farko ka fara jifa ɗaya kenan sai yi yanka biyu kenan sai ka yi aski sai ka je kai tsawaful ba. amma mu da bamu tafi ba ayyukan yadda suke jere mun fita masallacin idi za mu ta kabarbari za mu ta kabarbari har zuwa liman ya zo liman ya zo sai ya ja mu zuwa ga sallah za mu yi kabarbari guda bakwai kamar yadda su ma suka yi kabarbari guda bakwai a can to sannan sai liman ya yi mai yanka to daga nan ya yanka kalas an buɗe ƙofa kowa ma ya yanka ke to yankan tun daga ranar sallah da kuma ayyamu tashiri guda uku sha ɗaya kaga kana da goma sha ɗaya sha biyu zuwa sha uku ranakun yanka sun zama nawa kenan guda hudu wa waqfu dhabihi arba'atu da yi kwanaki hudu ne kuma mun yi karatu kwanakin baya me yake zuwa mana hudu hudu ne a aikin hajji yanzu ga kiran muna da kwanakin yanka nawa hudu ayyukan da ake ranar yankan alhazai suna jigajigan aiki guda hudu ne suna jiba suna yanka su yi aski sai kuma su je su yi tsawafin ifaba daga nan muka sake dubawa kuma da abubuwan da suke guda hudu in ka duba yadda kake zaga ka'aba ukun farko kana yi da sassarfa sauran hudun fa za ka yi kawai kana mai tafiya sannan kuma har yanzu ka duba rukunan aikin haji guda nawa guda hudu na farko al-ihram na biyu al-wuqufu bi arafa na uku sai kai tsawabul Ifafa. na hudu as-sa'i abubuwan suna nan da yawa hudu hudu hudu in ka duba ita ka'aba tana da kuturwa nawa hudu ne kana da ne al-yamaniyaini rukunul yamani da kuma wajen hajarul aswad sai kuma ar-rukunaini ash-shamiyaini guda biyu da suke shamiyaini akwai masail da yawa da yawa da suke da alaka da nawa da hurhudu hurhudu to ranakun yanka guda hudu ne kaga ba lalle lalle sai a ce sai a ranar idi ne zaka yanka ba sai ce yawmun nahar wa huwa yawmul hajj al-akbar shine ranar aikin haji babba jigajigan aikin haji yana kankama a ranar sai ce wa salasatu ayyamit tashri da kuma kwanaki uku na ayyamut tashri ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah li qawli sallallahu alaihi wasallam kullu ayyamit tashriqi zabhun duk kwanakin bayan sallah din nan ranaku ne da yanka matsala ta ɗari da biyu walahu an ya'kula min hadihi kana da dama ka ci daga hadayanka wa an yatazawwada minhu ila baladihi kai ka dauko mana hadayan matin daga kasar Saudiya ka zo da shi kasar ku kama fa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kamar annabi sallallahu alaihi wasallam babu komai bara ce kai wannan kudin shi yawa babu laifi kayan kakaci kuma ka yi guziri matsala ta ɗari da uku wa alaihi an yi fi'ima min halfukara wa zawin haja sannan kuma lalle ka ciyar da fakirai da mabukata ba kai kaɗai za ka ci ne dabba ba fa fakirai suna nan mabukata suna nan saboda faɗin Allah mai girma ɗaukaka wal budina ja'alnaha lakum min sha'irillahi lakum fiha khair fazkuru smallahi ok akwai kuskuren tafin a nan fazkuru smallahi sai ka ce fazkuru Allah fazkuru smallahi alaiha sawab fa idza wajabat junubuha idan an soke ta an ce bismillah Allahu akbar aka soke dabban fakulu minha to ku ci daga dabbar mana bayan an gyara kenan ko ana cin nama ɗanye ne yanzu Allah ba yana so ya nuna maka mai-da-mai da me da me a'a ake in an soke sai kuma ku ci mana aka bi process din da za a iya ci kenan fa kulu minha wa at'imul qani'a ku ciyar da qani'a wanda ya wadata da kankanin abin da Allah ya bashi fakiri ne kuma Allah ya wadata shi kankani kuma ya wadata wal mu'tar da kuma wanda zai zo ya roka to ya in an yi an yi hadaya ko an yi kaza Allah yana buƙatar kai da kafafuwa haka wani zai gaya maka ko yana buƙatar kai da kafafuwa kai ka ce shi siya maka layya a kai dai ka ce kawai a san maka abin da ya samu amma ba ka haddade kai da kafafuwa yana buƙatar cinyan baya a kai ya ba a haka kai dai kawai ka tambaya abin da za ka tambaya amma da ka yi shuru ma bayan Allah za su iya fahimta wa eh, wane yana da bukata sannan kuma an yi layya jama'a wanda ba su yi ba su ake bawa zama mu mun saba sai a ce duk makota ko ina a kai wannan kamar kana salwantar da nama a sai a duba waye bai yi ba to sai a ɗauka a bashi matsala ta ɗari da hudu wa ya juzu an ya shari ka saba'atun fil ba'iri wal ya halatta mutum bakwai su yi tarayya a kan raƙumi ɗaya ko a kan saniya guda ɗaya E, ku haɗa kuɗi ke a yanzu muke kakkawa ɗin nan sai a ce an yanka ranar mai jajibiri kash rashin sani mutum bakwai ya halatta su tara kuɗi sai su layya a me kwace wannan ya sayi rago dubu talatin dubu arba'in dubu hamsin to shi kenan da saniya ne ku bakwai kagan da za ku tara dubu ashirin ashirin ko dubu ashirin da biyar biyar zai iya siya muku saniya da za ku yi layya da ita kuma da sunan kun yi wanda ya yanka rago bai ku da komai ba sai dai ya ku da tsoron Allah wa juzu an yashtarika sab'atun fil ba'iri wal baqara ya halatta mutum bakwai ci tarayya kan raƙumi ko akan saniya to matsala ta ɗari da biyar faman lam yajid hadiyan don baka samu hadaya ba a can aikin hajji فعليه صيام ثلاثة أيام ayyamin الحج to an ɗaga maka ƙafa sai kai azumi uku a can aikin hajji wa sab'atin idza raja'a ila ahli in ka dawo kuma sai kai guda bakwai amma wannan <coughs> ga wanda ba dan makka bake wanda ke dan makka babu hadaya kai zalika liman lam yakun ahluhu hadir masjid al-haram mas'ala ta 106 wa yajuzu lahu an yasuma fi ayyam at-tashriq ath-thalatha ya halatta kuma kai azumi a wannan kwanaki uku sha ɗaya sha biyu sha uku an ɗaga maka ƙafa matuƙa gama da wannan alhajin ba wanda aka ɗaga mai ƙafa ya azumci wannan kwanaki. domin kwanakin kwanaki ne na ci da sha ayyamu tashriq ayyamu aklin wa shurbin wa mai guma wa zikirillah kare yake ayyamu aklin kaga ba rana ba rana ko bane na azumi ke wa shurbin kuma an akwai akal da shi kaga ba azumi ke don duk zafin ibadar ka dole dole ka dakata wa nan kwanakin su wuce kafin ka ci gaba da azumi kaga sun an yi arafa ranar monday to dama rana ce ta azumi kuma ita ce mafi kyau ba shi Allah a wannan shekarar 1442 mundan da za ta zo ranar arafa ita tafi kowace falala wurin Allah to kaga bai kamata a ce an yi azumi ba kai ba ke ma an ji bai kamata a ce an yi azumin baki ba duk har yara mu gaba ɗaya a ce kowa ya tashi da azumi kowa ya tashi da azumi iyaye da zai iya yin ƙanana ƙanana sun yi rabin rana ma to alhamdulillah da mawara ce a kai karkai ba za ka yi azumi ba saboda in ka sa kayan sallah gobe za ka rana wannan shine target din mu ka sa kayan sallah kada da wannan shine target din mu sa tsin kara kawai la ibada a gurin ibada to dole kenan kwanaki uku duka ranakun ci ne da sha yace dalili akan cewa zai iya azumi saboda li hadisi Aisha ibn Umar hadisin Aisha da ibn Umar radiyallahu anhu qala lam yurakhas fi ayyam at shiriki an yusamna ba a yi rangwami ba dangane da wannan kwanaki sha ɗaya sha biyu sha uku mutum a cewa ya yi azumin su illa liman lam yajid hadiya sai ga wanda bai samu hadaya ba to shikenan a can an daga maka kafa zaka yi azumi uku a lokacin matsala ta ɗari da bakwai yanzu mun yi me mu duba me muka yi na ɗaya an yi me an yi jifa haka ne an yi yanka an yi yanka sannan kuma sai me sai aji sun ma ya liƙo ra'asahu kullahu sannan kuma sai ka aske kanka gaba ɗaya wannan shine mafi fifi au yi ƙasirahu in ka gaba za ka yi aski kwalkwabo ba kamar yan gayu yan gayu haka da shi kenan sai kai yi lokot kaɗan yi sai sai mala yace wal awwalu afdalu amma na farkon ta shine mafi fifi li qawlihi sallallahu alaihi wasallam kai aski kwalkwabo wallahi sai ka samu ɗaukaka gurin Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma arhamil muhalliqin ya Allah kai rahma ga wanda suke kwalkwabo amma nan kwalkwabo ana yin shi aikin haji ne fa ba zaman gida ba a zaman gida alama ce ta kawari alama ce ta 'yanta tsini kullum a ce kanka kullum kwalkwal to akwai alaman tambaya kanka ki to sai dai ga wanda kan shi dama yanda yake kenan ya kasance yana fama da wata cuta ko kaza kaza to wannan sai a duba uzurin shi amma ba ka ba ce kullum kanka kwalkwalkwalkwal alama ce ta kawari to suka ce ya rasulallah wal muqassiri na ya rasulallah wannan suke fefe ba su ba sun shiga cikin addu'an sai sake ce allahumma arhamil muhalliqin ya allah kai rahma ga wanda suke kwalkwabo suka ce wal muqassiri na ya rasulallah wanda suka yi fefe fa sai sake ce allahumma arhamil muhalliqin ya allah kai rahma ga wanda suke kwalkwabo falamma kanat rabi'a an hudu ya ce wal muqassirina to hadda su ma Allah ya musu rama to kaga tawagar kenan ta ragon asali na masu kwalkwabo ne sai a can kuma aka ce to kuma su yi attachment mai dinda su ne to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam mai addu'a to sai kai sance kai ma kai kwalkwabo mas'ala ta 108 wa sunnatu an yabda al harith sunna ga wanda zai aske ya fara ta ina biyaminil mahluki ya fara ta dama yanzu ko aski za ka yi zai fara mata hagu ko da tsakiya ce la fara ta dama Ya fatan mu gane wannan sunan. wasu sunnatu kaga har gidan aski yanzu a nuna mana akwai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yabda al-haliku bi yaminil mahluqi kama fi hadisi Anas radiyallahu anhu matsala ta kusa da karshe wal halqu amma shi wannan kwalkwabo da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi umarni kuma yi addu'a kuma wajibi ne daga cikin wajiban aikin haji da fatan ba manta wajiban ba muka ce wajiban guda nawa ne guda bakwai guda bakwai uku za ka same su a cikin rukunai ko za ka ɗan musu kuskure ma sai ka ce al-ihramu min al-miqat al-wuqufu bi arafa ila ghurubi shamsi sai kuma ka ce tsawafu a maimakon tsawafu ba a can rukunai sai ka ce tsawaful wada sai ana kwana a muzdalifa kwana a muzdalifa sai almabitu binina to daman amina mai ake yi ne in an je dama ana jifa ne to an rami to bayan rami kuma sai me sai alhal shi kenan wajiban aikin hajji to shi askin kwalkwabo khasun birrijali dole nisa wannan ya shafi maza ne banda mata wa inna ma alaihin na tafsir su mata kawai sai ce za su yi ta ɗan kama gashin kanta ƙyat shi ke an gama saboda me aka ce mata ba za su yi aski ba sai an kawo hadisi ka duba kuma wannan masha komai zai ce saboda faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa ala nisa'i halqun mata ba sa aski innama ala nisa'i tafsir su kawai sai sai za su in ta samu jesus et shi kenan ta yi askin take fa tajma'u sha'raha ita mace za ta tattara gashin kanta fa taqussu minhu buƙatar amula gwargwadon kamun yatsa haka to in ma ya kasance kanta a tsefe ce kaga za ta kama shi daga sama et in kuma ta riga ta yi kitso daga ina kenan ya danganta kitson kala-kala ne style style hmm? ya kamata a ce miji ma iya kitso don ya dinga ma matar shi ko to in ma zubin baya ne kaga shi ka kama ta sai ta kama ta bayan kyat in kuma zubin gaba ne to shi ma za ta iya kama shi kyat shi ke nan gama in kuma gefen dama ne ko hagu ne duka dai gashi nan dai sai a yanke gwargwadon ammula ta gaba wani gashi da yawa da yawa za a cire to matsalan ƙarshe a wannan babi wa ya sunnu lil imani sunna ne ga shi shugaba shugaba kamar a cewa kenan amirul hajji yanzu akwai amirul hajji na na Najeriya gaba daya sannan kowace kowace state kuma akwai mai amirul hajjin to kaga amirul hajji ya royal highness yaya mustahabbi ne an yaquba ko sunna ne shi amirul hajji an yaquba yawman nahri bi mina ya tsaya yi hukuba a mina bainal jamara tsakankanin jamarori ma wannan sunan an dina hmm? hina buha lokacin da walha yayi yu'allimu an-nasa manasikahum dan dai a karantar da alhaji to sai aka sauƙaƙa hukumar Saudiya ta ɗauki ma'aikata da yawa su kawai suna zaune ne ni kake bukata kayi tambaya hmm? kuma tambayan yaren duniya gaba ɗaya za ka gama suna sa ma alama mutum zai samu kujera ya zauna in kana da tambaya larabci shi larabci kawai iya in kana jin larabci kana da wata tambaye shi english wancan kuma yana zaune can in kana da tambaya kai turanci kake ji shi nan france indonesia china zai ka samu sun ɗauki ma'aikata over over kawai don karantar da don karantar da mutane aiki in baka sani ba yi tambaya kar ka tafi a cikin duhu sannan kuma ga malamai na a haramin farkace ka kai tambaya sannan kuma yanzu ga wayoyi ma duk abin da kake bukata sai kai me sai kai sashin kawai www.fatwa.net Shi za ka ga fatoyin kawai suna zuwa maka live www.islamqa.com islamqa shine question and answer ce tambaya a baka amsa kuma da yaren duniya daban-daban daban ban san dai ko akwai hausa ba amma yarukan da suke gurin sun fi dozin kowane yare kake ji kuma in kai sha Allah za ka samu za a baka amsa ka ga yanzu dai fahimtar addini sai dai mutum baya so amma wallahi in kana so ka fahimci addini wallahi abin da sauki sosai to Allah mai rima da kuka ya dace da mu fi duniya wal akhirah gobe ke nan Allah za mu tashi tsawaful ifada da ke nan insha Allah mu iya kaiwa gaci da izinin ta'ala zuwa tsawaful wada sai zama mun kammala aikin hajjin wannan shekara 1442 kenan duk da cewa ba mu je ba amma kaga muna tare da sojan niyya to Allah mai gima da kuka dakatar da wannan suka tafi <coughs> Allah ya sa su yi a kan sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karfa musu mu ko da mu je ba Allah mai jima da kuka ba mu ladan niyya kai niyya wallahi Allah zai baka ladan niyya mai kyau wallahi Allah zai baka kaman kai kuma ka samu ayyukan da zaka yi Allah ya baka ladan aikin hajji da umara to wallahi ayyukan suna nan barkati ka kama wanda zaka iya Allah mai gima da kuka muke roƙo ya sauƙaƙa mana fi duniya wal akhirah in muka duba ga dan uwa ya sake ciwo kayayyakin aiki da muna cewa komiti komiti to kaga kwamiti ma kenan aikin ladan an tafi da shi ke ka duba yanzu wannan kayayyakin ka duba nawa aka siye su mana shi kaɗai kenan shi ne ma kwamitin ku malam mai gida shi kaɗai shi ne kwamitin kuma ka duba zai fito da asuba daga can unguwar rogo fa ya tako zuwa masallaci don ya ɗauki karatu da da fata Allah mai jima da kai mai sakai yana alkhairi laifa ko ake samu ya irin wannan aikin a duk garin gaba daya mutum nawa zai sa dukiyar shi da kan shi a irin wannan aikin kuma sisi ake bashi ne alallan kuke bashi ne an tashi ba ko sisi kuma kaga wannan aikin fada ake shi kuɗi ne yake bukata ba ka kawai za a zo a sa waya kawai ta dinga ɗauka ba a dole sai da kuɗi kuma kuɗin ba wai ƙaramin kuɗi kaɗan kaɗan naira goma naira ashirin ba a kullum da kullum za a yi ɗauka live dole na buƙatar me dole yana kudi kuɗi kuɗin yana yankewa kala life din sai dai tsaya ke to lalle wannan aiki ne kaga mutum yayi da ikhlasi duk wanda ya gani kuma zaka ga ana ɗauka bayan mutane suna bi daga wani gurare suna bi suna comment to kaga kamar shi yake karatun kenan aikin alkhairi ne amma ba ko Allah zai dakatar da shi ba to Allah mai girma da kaka ya dace da mu ma fi duniya wal akhirah dan ya mana albarka cikin abin da ya bamu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أهيتنا واجعله بارك منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا حمنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته